Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin. A sabon shiri na ne yau abin da zan yi bayani akai shine mallakar miji. Mallakar miji abu ne mai sauki, mallakar miji abu ne wanda ya fi komai sauki a cikin rayuwa. Amma ga mace da ta san abin da take yi, abu ne mai sauki kuma abu ne mai wuya. Idan kin san abin da kike yi abu ne mai sauki. idan baki san abin da kike yi bane abu ne mai bala'in wuya wanda zaki ta fama ki ta kokuwa har ƙarshen rayuwarki ba ki taɓa gane ma wannan abin ba amma idan kin san abin da kike yi ya kamata a ce kin gane cewa mijinki tibi ne ke kuma ke ke rike da remote idan baki san wa'annan abubuwan ba za a sha wahala kuma ba za ki taɓa jin daɗin rayuwa ba musamman abubuwan da suke kawo matsaloli a gida ki ga namiji baya son zama a gida yana Allah Allah ya fita waje boya ya cika neman mata shine nan lungu shine can lungu wani lokaci halin maza ne wani lokaci kuma halin mu ne na mata kina zaune da mijinki a cikin gida ba za ki gaya mishi kalamu masu daɗi ba ba za ki dan mai kwarkwasa ki dinga mai yauki kina dan wani lallan kwashewa irin abubuwan nan namu na mata kina gayu kina me kina nan gaki kina cikin gida an auro ki da waje mace ce mai kyau amma an kawo ki cikin gida gaba ɗaya kin zo kin rikirkice wataƙila kina da wata riga ɗaya ko kuma riga da zani guda ɗaya wanda kullum shi kike sawa idan aka ganki kin wata kwalliya mai kyau sai zaki tafi anguwa akwai problem hajiya akwai damuwa hajiya lokaci ne ya zo da lokaci na 'yan mata suna kashe ɗinkuna masu kyau kuma matan aure dole ne ku shirya ku yi mara ku ringa sake bulala amma wanda za ka ga idan ka buɗe gaba ɗaya ɗinkin ta duka dogon riga ne shapeless dogon riga an ji kuna son dogon riga sai ki ɗinka irin waɗannan kayan nan idan zaki fita waje sai ki sa su fita da su amma a cikin gida hajiya dole ne ki tsanne tsaf kamar shinkafa a cikin wuta ki tsanne ki haɗa kanki ki tattara ɗan wandon nan ki dinga sa mijinki kina ɗan kama kungun nan yan t-shirt din nan ki dinga sawa yan show me your breast din nan kina sa su show me your bag waye show me your hips dole ne ki dinga sawa ina abubuwan saboda ke mata aure ce kuma kina da miji dole ne ki dinga mishi kwalliya sannan a koyi kalamu masu daɗi babban matsalar da muke tare da shi shine ba ku iya magana da mazajen ku ba eh a shinkafar nan ta kare ka kawo kuɗi a siya ha namun nan ya kare kama seriously da gaske mijinki ki dinga magana da shi da murya mai taushi maza suna son shagwaba maza suna son lallama namiji yana ji kaman karamin yaro ne ku daina mu mazan ku magana kaman dan aikin gidanki dan aikin gidanki ne ya ki dinga bashi command a zauna lafiya tunda aiki yake miki amma na tabbatar miki da cewa idan kina ba ma mijinki command wallahi zaki kasance cikin tashin hankali saboda wallahi tallahi maza sarakai ne kuma dole ne ki lallabe su in kina son abin da kike so idan ba kya lallaban su akwai problem saboda a lokacin da kike gaya mishi magana abin da kike so a lokacin shi kuma zai zan yi ba amma idan kika same shi kika iya kirari kika iya dan magana ta soyayya farko dan irin ki zo da kwalliyan kin gane ai ki dauko wanka hajiya ma malam ki fesa turare mai lafiya ki zo ki zauna kusa da mijinki irin wannan abubuwan kin gane ai masoyina sweetheart my love ruhina magana masu daɗi a dan Allah baban wani akwai abin da nake so da kin ga za a je action film ki daka tsalle ki dawo comedy ko magana kika gaya mishi irin kika ga cewa ran shi zai ɓaci ya fara cewa eh ni ba na ce ba za yi kaza sai ce habba habba ya haƙuri mai haba nawa haba baban wance in eh, nawa ne baka meye me ki dinga ma mijinki kirari saboda ki kumbura mishi kai ya san cewa wannan matata ce tana so na kuma ba ta son bacin raina amma sai ku zauna a cikin gida ku ɗauki kafa ɗaya ku ɗora akan ɗaya eh, ba za ma ki gaya ma mijinki zaki je abuwa ba wai sai ya fita yana wajen aiki ko yana ofis ko yana kasuwa yana can yana ta hidima yana ta hayaniya sai abu ga mai waya ah, hello ba mun fara wallahi na manta ban gaya maka ba ta haihu zan je suna in yace ce ba za ki je ba shikenan an samu problem ba za ki dafa abinci ba ko kuma ranar ba ki gaya mai magana mai daɗi ba sannan kike so ke ya miki abin da ke ke so a hajiya da sake akwai sake a cikin wannan shirin naki idan har kin ka kira shi a ce kin manta din ma baki tambaye shi zaki je unguwa ba ko akwai abin da kike so baki tambaye shi ba ya fita da farko in kika kira saki fara mai kirari my love sweetheart ya kasuwa baban wance mijina Allah ya albarka Allah buɗe in ma yana cikin zafin kai ne ki sako da shi ya dawo daidai labels din da kike so dan idan ba ki dawo da shi ba za a samu problem za a tafi action film kuma ba yake so a tafi action film saboda idan kuka takura musu gaba ɗaya kama da wuta suke yi so namiji dan lallama ne koda yana cikin koda yayi zuciya idan kika zo kina lallamin shi kina gaya mai kalamu masu daɗi da kan kanki zaki ga ya fara dariya ce to ni me kike so da Allah ni dukkin dame ni ma me ne amma sai ki tsaya kangar kamar sanda kuma ki ce wai ki kina son mijin ke miki abinda da zai miki ba zai taba miki ba saboda haka ku koyi kwalliya yayin da za ku yi magana da mazajen ku sannan kuma koyi maganganu masu daɗi ba wai sai a soyayya ba wata in tana tura ma mijinta text irin lokacin ana waje kamun a yi aure ana ɗan tura mai text din soyayya da ta shigo gida shikenan yana kama shi test din ne zan yi da Allah ko duk inda ya tafi zai dawo zai dawo din amma kuma ba za ki ji daɗi ba saboda haka kina son duk inda ya je din ba wai sai ya zama mishi dole ya dawo gida shine zai dawo gida ba a'a saboda yana tunanin ki yana jin dadin dawowa gida shine zai sa shi ya dawo gida saboda haka kula namiji yana son lallabi namiji yana son kalamai masu dadi kuma namiji yana son mace mai yanga ku daina zama ku ne mazaje a cikin gidan ku. kina ba mu mijinki kuma ba zai yiwu ba dole sai kin zamo ke ke ce karamin yarinya shi shine mai gida shine jagoran gida shine sarki kamun ki ji daɗin zama a gidanki wasu wai bayan kin riga kin auri mutum kina cikin gidan shi sai ce ah to ai mazan ne idan ina musu haka sai ya rena ni ha ya rena ki wannan magana ne bata toshe min kwakwalwa take yi dole ya raina ki idan ki baki da tarbiyya baki san yadda zaki zauna da shi ba baki san yadda zaki faranta mishi rai ba dole ya raina ki ya zama da ke banza amma idan kina iya kokarin ki ke ma dole ne zai baki wani wuri na musamman zaki ji mutane suna cewa ta wannan matar shi ai ta mallake shi mallakan kenan iya rarrashi iya magana iya kirari kirari ba ga sarakai kaɗai bane ga mazajen ku dole ne ku dinga gaya ma mazajen ku maganganu masu daɗi wanda za su dinga kwantar musu da hankali idan ba haka ba za a samu problem kuma mata da yawa inda suke samun problem kenan ba ka gaya mijinka magana mai daɗi ba sai a shikenan sai ta tashi son wani wani ma ko ya yi kwalliya mijinta ya kwalliya zai fita ba ta ce kai bibi na kayi kyau irin wannan abu duk lokacin da ta fara ce mishi kai wallahi kayan nan sun maka kyau ya san akwai abin da take so ya kamata a ce ko yaushe kina kan gaya masa maganganu masu daɗi kina kokarin kwantar mishi da hankali idan ya dawo daga ofis ya zo ya ganki kanshi na tashi kin sha kwalliya kin samu kayanki masu lafiya kin sa ba wai ya je ofis ya je a bata mishi rai ko yana kasuwa rana ta duke shi ya dawo cikin hayaniya ya zo ya ganki ke ma ga kinin kin zama wata jigul wata tarkace da ki idan kina so ki mallaki mijinki ki kasance mace mai iya kwalliya ki kasance mace da ta iya magana idan har mijinki TV ne kuma kika rike remote a hannunki hajiya kin san inda action film yake kin san inda comedy yake da lokacin da kika ga kin faɗi wani magana kuna hira ya fara zazzare ido ran shi zai baci kika ga ya fara sai ki daka tsalle ki koma baya sai a zauna lafiya amma a lokacin da mutum zai faɗa namiji ya ce shi baya son wannan abin ke kuma ki ce wai lalle shi kike so ya za a zauna lafiya kuna bani mamaki mu 'ya'yan zamani ne akwai dama da yawa na wanda ya kamata mu bi mu faranta wa mazajen mu rai amma ba mu yi saboda haka da Allah a taimaka wurin kwantar mu maza da hankali domin idan ba a kwantar musu da hankali kuma hankalinku ba zai kwanta ba mu kuma muna nan muna iya bakin kokarin mu mu ga mun ba ku shawarwari masu kyau jama'a masu kallon mu a huta lafiya <laughs> sai kuma gobe da Allah mai kowa mai kuma ya kai mu